a alhamdulillah yan uwa muna gaya muku wallahi wahabiyawa makiya manzon Allah ne ba sa son annabi Muhammadu wasu sai su riga ganin kamar muna kaurara harshe a kansu kuma sun rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar yadda kuke gani ga wannan abokin Tijjani Garuntum Guruntum wanda ya zo ya siffanta Tijjani Guruntum da manzon Allah wanda wannan zindiƙanci ne wannan kafirci ne wannan kiyayya ne ga manzon Allah wannan rena annabi ne annabi ne fa yace marra'ani fil manami fasirani fil yaqaza wala yatamassalu shaytanu bi duk wanda ya ganni a cikin bacci da sanni zai ganni a farke shi dan baya kama da ni kuma ko haske aka nuna maka aka ce maka wannan annabi ne a cikin mafarki wallahi annaba ka gani kai ko da ka ga annaba a cikin wata sura ko ko kai ko a bakin fata aka ce maka wannan annabi muhammad ne annabi yana da ikon ya tasirifi yadda aljani ke da ikon ya tasirifi ya shiga akuya ya shiga mage ya shiga kowane iri yadda shedan ke da ikon tasirifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da iko shi ma ya tasirifi domin duk ya fi daraja a wurin Allah domin dai ya fi daraja a wurin Allah kuma shaidan baya kama da annabi kai in kai barkin annabi mun ra'ani fil manami bi qadar al haqqa duk wanda ya gani a cikin bacci gaskiya ne ni ya gani duk irin sigar da aka ce maka annabi Muhammad kai ko da kamannin malamin ka aka nuna maka aka ce wannan annabi Muhammad ne to wallahi annabi Muhammadin ka gani amma da yake wa'annan wahabiya maƙiya manzala ka duba wannan bakin ba wahabiyan wannan ainihin makiyin Allah makiyin manzan Allah inda yake siffanta manzala da Tijani gurantum bari mu bako tare da shi kuji bari mu bako tare kaga kaman wanda bai san annabi ba ne yace yi mafarkin annabi to fa ba annabi ya gani ba ya ga wani dattijo ne mai farin gemu kaman malam tijjani gurto eh, amma kawai ba wai ba wai annabi ne ya gani ba tunda in ka tambaye ki kace yi eh bayanin Annabi zai fara maka eh to ni dai na ga wani ne da farin gemu da farin fage yana wa'azi sannan kuma wankan tarwada ne da ya sa gilas yana uku da ido yana bayani dalla-dalla shi ya sa. to malam tijjani buruntum ya gani eh haka ba annabi ya gani ba eh. to malam ga kalubale mun jefa maganar da kai ka kawo mana aya ko hadisi cewa in ka ga mutum da farin gemu da gilashi ko da abin da ya kama da haka ba annabi ka gani ba malam tijjani gurin ka kawo mana aya ko hadisi wallahi duk duniya babu ƙarya kake kai makaryaci ne wallahi makaryaci ne maha'incin addini ne ba kwa san annabi kun raina annabi to ni bari in karanta maka hadisai da suke tabbatar da duk mutumin da ya mafarki aka ce mai wannan annabi ne a duk irin suran da ka ganshi wallahi annabi ne domin ba za ka taɓa ganin annabi ba ma a cikin mummunar sura ko ka ganshi a fari daman shine baban farare in ka ganshi a baki shine annabi shine abul abul arabi annabi shine abul ajami annabi shine baban farare annabi shine baban bakake abul bashari mibdali adamu tatahu bi auladi durran yaluzi bi haina duk annabi zai iya maka tajalli a kowane irin sura amma banda surar shedan shedan bai isa ya tajalli a jikin annabi ba amma da yake kai wannan ba wahabiyan makiya annabi ne muna ce mu duniya wahabiya makiya annabi ne kuna ganin ka ban ba musu adalci in banda da raina annabi wannan malamin babu aya babu hadisi babu nasari babu ijma'in malamai ka fito ka shana da ƙarya ka ce wai duk wanda ya mafarki aka ce mai annabi ne ya ganshi da barin gemu ba annabi ya gani ba malam ka ka ƙaryata hadisi kenan to bari mu karanta maka mu hadisi mu tabbatar da jahili ne kai makaryaci ne kai mahaicin addini ne kuma mare na annabi ne ko makin manzon Allah ne ka duba hadisi da isnadi zamu kawo maka akbarana abul qasimi عمر بن محمد البصري قال حدثنا ابن المسافر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني أمي قال أكبرني أبو بشر عن ابن شهاب قال أكبرني أبو سلمة عن بن عبد الرحمن أن أبا هريرة للي أبو هريرة قال يا شي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زال صلى الله عليه وسلم يقول ينا تشيوا أم فهمت أكو أخبرني Eh, eh, yana cewa man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci faka anna ma ra'ani fil ya kaza kaman ni ya gani a farke wannan ruwayar Abu Huraira kenan faka anna ma ra'ani fil ya kaza kamar ya ganni ne a farke fa inna shaytana lalle shaydan la yatamassalu bi baya kama da ni abin da yasa aka ce fa inna shaytana la yatamassalu bi shaydan baya kama da ni shaydan yakan iya fitowa a sura komai amma banda surar manzon Allah to idan annabi ya tajalli ya fito a surar wani malami ko wani shehu ko wallahi annabin nan dai ka gani kai ko haske aka nuna maka aka ce maka wancan hasken annabi ne wallahi annabi ne daman qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayyana a bayyana wannan hasken shine annabi Muhammadu hadisi na biyu kala Abu Salama kala Abu Qatada kala Rasulullah Abu Qatada yake cewa manzo Allah ya ce man ra'ani faqad ra'al haqqa duk wanda ya ganni ya ga gaskiya duk wanda ya gani ya ga gaskiya ma'ana da gaske ni ya gani shine marra ani baka wa akbarana abul hasan abdul wahhab bin al hasan al kilabi bin mashkin qala haddathani abu ayyuba Suleiman بن محمد الخزائي أم محمد bin محمد al مصطفى الهمسا أن يحيى an sa'id bin muslim an anas bin malikin daga anas dan maliku qala qala ashi annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce marra'ani fil manami falan yadkhul falan yadkhul nara duk wanda ya gani a cikin bacci ba zai shiga wuta ba in ji manzon Allah a bacci kawai kaga annabi aka nuna maka annabi aka ce maka wannan annabi ne wuta ma ta haramta a gare ka amma da yake kowa habiyawa maƙiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka juba abin da wannan bakin wahabi yake faɗa kuma wallahi ƙarya kake ya kai dan izala ƙarya kake ya kai wahabi abin da ka baɗa ƙarya ne ba aya babu hadisi babu inda aka ce in kai barge an nuna maka wani aka ce maka annabi ne ka ce wai ai shedan aka gani wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya kake haddasana yadda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam baya fitowa shedan baya fitowa a surar annabi to annabi baya fita a suran wani auface wannan abun annabi ne an fahimta ko وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الأسفهاني بمكة حرسها الله في المسجد الحرامي وقال حدثنا أبو أبو الحسن محمد بن سهل عن محمد بن المصفى عن أبي بكر بن سعيد عن سعيد ابن قيس عن أبيه قال قال رسول الله من زال صلى الله عليه وسلم يأتي لن يدخل النار مرة أني المنام يزور سيغا قرابيو lan yadkhulan nara ba zai shiga wuta ba marra ani fil manami wanda ya ganni a cikin bacci kaji falalan ma wanda ya ga annabi a cikin bacci ba zai shiga wuta ba a bacci kawai to mu dai mun gani mun kuma mun gani amma abin takaici za ga ba wahabi ya kai shekara 60 saboda kiyayyar manzo Allah bai taɓa barkin manzo Allah ba dama ba ku san shi ba ku damu da shi ba ai annabi na zuwa yanzu misali mu da kuke ce mana yan bid'a kuke ce mana kafirai kuna ganin annabi zai zo ma yan bid'a annabi zai zo ma kafirai to ni mai faro wata nayi mafarkin annabi ba ɗaya ba biyu ba kai ko wannan zindiƙeƙen katon buhabin ka gaya mana kai ka ta ubarkin manzon Allah gashi ma kana ƙaryata hadisi hadisi ya ce marra'ani bil mar'ami fa qadra al haqqa duk wanda ya gani a bacci da gaske ni ya gani ka ce wai ba annabi a gani ba tijjani guruntum aka gani idan mutum ya ga annabi wai tijjani guruntum aka gani eh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abin na bani mamaki lan yadkhulan nar ani fil manami duk wanda ya ganna abinci ba zai shiga wuta ba inji muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ku gane wa'annan muna gaya muku kullum makiya manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba sa son ba sa san manzo Allah inda suna son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za su rinka irin wa'annan kalaman na kiyayya kalamai na jahilci kalamai na reni kalamai na cin zarafi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka muna bin gaba shi ya kai wannan gobin bakin jahilin wabiyawa ka zo ka kawo mana aya ko hadisi da ke nuna cewa duk wanda ya ga annabi aka ce mai wannan annabi ne a cikin mafarki ya ga wani wata wata suffa wata sura ya ce ba annabin ya gani ba malam tijjani garuntum ya gani haka ga yan uwa nan zamu dakata wannan shine karatu mu nabi wa salamu alaikum rahmatullahi.